ثم فرعت على الكلام sai Allah kusa abin Allah ya kawo wani bangare na wannan magana kuma ila kaifi ya tashi daga wancan bangare zuwa wani ila kaifi ya su ta yadda ake tashin kiyama wa ma sai ya kunu halin nasi ba da hu, da kuma yadda halin mutane zai kasance a bayan wannan Allah ya ce yana idan da su idan aka busa a kaho alƙarnin na saniya busa kaho na biyu idan aka yi wannan busa ai faƙaman nasu lilbasi mutane suka tashi don tashin kiyama kala an saba bainahum yawma idin a wannan ranar babu magana ne wane dan wane ne ko dangantaka babu a wannan rana ya tafakaru na biya wanda za su ta alfari ne dan gidan wane ne dan gidan wane a ranar babu mu dangin juna ne ranar babu wala ya ta sa aluna ko ba san bai juna ai an har wato game da talafin ma halin fi duniya sabanin halin duniya lima shi eh, giluhu min azumin amri wato saboda abin da ya shagaltar da sunan girman wannan al'amari min zalika na wannan rana su Allah ba mu sa'a wani babu mafi babu mawaƙin laki a kiyama akwai sashe kuma wurare na kiyama din wafi babu ha to wani sashen ta ya fi kuna mutane zan farka. farka wafi ayatin a wata aya Allah ya ce fa aka bala ba goma ala ba ya sa'alun za su haɗu juna da juna suna tambayar juna kai ya aka yana kai ya alamar yake sau Allah dai ba mu sa na'am kamar sa kuren mu, wanda duk ma'aunin shi ya nauyi da aikin alkhairi faula ita humul na wadanda su ne masu samun babban rabo Allahumma aj'alna minhum wa man kafar

wa man kafar mawazin wadda kuma wani shi ba da nauyi sai dai zunubi a bisai ya ji faula yi tallari na kasaru an su ne wayanda suka yi asarar kawunan su fahim su fi jahannama khalidun an ya mutu wadda wama a cikin wata jahannama allah ya tsare mu na'am karfa wujuwa hunin naro wuta na walƙar tana ƙona su ta haifu wuta na ƙona su wahum fiha salihun a cikin wutar an musu ka an kalha an musu kalihu me kalihu Aisha, shammara ta shafahum labban su aka bude na aka na sama aka sama da shi na kasa aka sama da an aka ƙasa da shi sai mai an aka na shi aka ba haƙora kawai wato labba na sama aka sama da su na kasa aka sama aka da su haka ya ce mai sai haƙura da haka aka bar su kai Allah shi kiyaye wai kai lam sai a ce musu a ga musu a yanka ku a yan takun ayaci shin ayoyin ba su kasance shi ne alqur'ani ba qur'ani ya zo muku ba ana tutula alaikum ana karantawa kan ku a to kawai sun ana tsorsar da ku biya da su da ayoyin nan fa kuntum biha tukazzibuna kuke tsaye da ayoyin wannan alqur'ani ba an yi haka ba qalu Thank you.

rabbana ya ubangiji mu akhrijna min hadhihi da mu daga cikin wannan azaba fa in udna in mun koma mu sake zabawa fa inna zalimun to mun shi kawunan mu Allah ka fitar da mu in ka fitar da mu kuma daga nan kuma sai mu kuma mu gyara amma mun tsara to mun yi dai abinda ake ce musu ana tsara lahum bi lisani malik Allah ya ce musu da harshe na malik wato mai tsaron wuta ba da kadarin duniya ni suna wannan din suna cewa rabbana ajidna mina bainina inna zalimun suna irin wannan kururuwa zafi dade ba shekara goma ba ba shekara ashirin ba ba shekara ɗari ba ba shekara dubu ba ba shekara miliyan ba ba shekara biliyan ba a'a gwargwadon zaman duniya sau biyu kamar yadda aka fara da duniya har ta ƙari, shekara nawa aka yi kun ga ko da muka zo da musan farkon duniya balle kuma to samu wannan mu gama mu duk mu mu sannan a ji a ta to sai an yi haka sau biyu zaman duniya so biyu gwargwadon zaman duniya so biyu suna wannan kuka rabbana ta yi nuri na bayan na zalimu amma ba kara wasu da komi ba in za a in za a masu sai a yi masu irin abin da yake cewa fi sa'o fiya, kuyi ne da damu ai nesa da su fin nari a cikin wuta suna ma kaskanta su yuqalu ana cewa akhsa atil kalmi, ana cewa an kori kare idan zajarta hu idan aka mishi tsawa shine aka ta ku kaza kai kuma mishi kura in ta kare kin wala tukallimuni kada ku kara mana magana fi rabil azabi an kun cewa ɗauke muku azaba kada ku kara irin wannan maganar bayan ka je hajjaja daga nan fatar zai yanki Allah shi ya yi mu malam Allah ne daga cikin a shiga wannan wuta Allah ya mu na'am yan talamai innahu na fariqun ya kasance akwai wasu jama'a min ibadiya da cikin bayina inji Allah humul mu'minuna sune masu imani mu'minai yad'una suna addu'a wa yaquluna suna cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana Allah kai mana gafara warhamna Allah kai mana rahama wa anta khairur rahimin Allah kai ne mun yi masu rahama wannan yin abin da mu'minai suke mun da sun kenan amma wadannan ne suke musu fatta katun Tsofaci ka tumo musufuriyan sai kuka riki nan. bayan Allah wayannan ne masu irin wannan addu'a bayan Allah sai kuka ji su kuna musu izgili wadda hazatun ku kune musu ejigini hatta an saukun zikiri har wannan ejigini ku ya mantar da ku zikiri na fataraktu mu ba ku ni ba ku ambasu ji Allah lishtigali kun bil'iti za yi saboda kun kun shiga shi kuna ma musulmi ilmi izini fahim sababin insa shi ne sa kuka manta da abin da wahum a wakuntun minhum ta kuna kuka kasance kuna yi musu dariya in ni je zai ce mu yawon ni ya yato mu yamto wani dariyar da kuke mu mutane musulmi a can duniya yau za mu sakamta masu da ne al mujimi da ni'ima tabbatatta tsayayya bi ma sabaru saboda haƙurin da suka yi ala isi za'ikum da akan injin dauka masu wa kun da alwaza da kuma cutar da ku da cutar ku iyahun gare su annahum ko innahum su ai humul na lallai su masu an babbar rabo ne bi matsalo biyun ga abin da suke nema to Allah ya damu mu san babban rabo na'am قال تعالى لهم بلسان مالك الله da ya ce musu amma ta harshen mala'ika wato malik a ta harshen malik mai zan abin nan kam labistum fil ardi wai da zaman ku da kuka a cikin ƙasar duniya da kuma ƙasar da kuma nan kabari kwana nan kuka ku shekara nawa ko me kuka adadin zaman ku nawa ne adadin ne, adadin shekaru nawa ne kuka yi ƙalu rai ce labisna yawan to mu muna ganin mazana a duniya da zaman kabari dai ko kwana ɗaya ne aw ba da yawan koyar ne subhanallah subhanallah ai shakku fi dalika li adin ma ma hum fihi min al'azabi sun shakku ga saboda girma abin da suke cikin na azaba wai kwana ɗaya suka yi da zaman duniya suka riga ba cin zaman duniya ko kwana ɗaya ne ko rabin kwana ɗaya kashi fasalu abinci ku bai mala'iku su ne maza masu gidanya amma akwai masu gidanya almalaika da almasina amal kan masu gidanya ayyukan halitta ba baki daya qala ta'ala sai Allah ji qala ta'ala bi lisan malikun da sai Allah ya ce illa bisin malabisin ba ku zauna a nan duniya ba da kabari illa kalilan ba dan ɗan kaɗan ne zaman da kuka yi lau an na kunkuntun ta alamuna da ku kuna sanin muƙaddiki idaru da wuce kun wato gwargwaron zaman ku mina duni na tsawon zaman kana kalilin ya kasance ka kaɗan ne bin baci in an danna tashi ila lubusu kun finnari wato ga zaman ku za ku a cikin wuta kuma yanzu wani magana kuma? zaman ku da zaman ku da zaman ku da ku na cikin duniya da tsabari ta wadan zama ne in za a danganta shi da zaman za ku a cikin wuta sai Allah shi ya yi mu amma sun ji أفرأيتم أن afa asibtum shin kuna tambani ne kuna zaton kuma khalaqnakum abasan mun halice kun idan wasa in ji Allah kuna wasa kuna tsammanin mun halice kun yi haka nan kawai lali hikimashin ba don wata hikima ba wa annakum ilaina turja ku ba za ku dawo gare ku ba kuna tsammanin haka ne wal jawab la haka ita ba bal linaji a gode kun don bauta mu bautar da ku bil amri wa nahi da umarni da hani wa tarji'u ilaina ku dawo zuwa gare mu wa nujazi ala zalika kun mu sakamako akan wancan wa ma khalaqatu bil jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci mutane da aljanu ba sai su bauta min da za ku ji kawai ku zo ku ci harka ku na'am kuma ga wata ala sana قال الله الملك الحق lamma qawta ala ala marmuni sura sai Allah ya karin bayani akan abin da sura ta safa fa kala yace fata ala Allah Allah ya ɗaukaka dama madaukakin aitan za Allah ya ɗaukaka, amma la ku bihi ga abin da kuke jingina shi kuke jingina ga Allah min bai da kafara na kafirin kafirai almulku almulku Allah shine ne mulki na gaskiya Allah zai yahiqu lahu almulku wanda ya cancanta ya mulki mulki alal itilaki kai tsaye Allah shi ne mulki ijadan wajen samarwa wa idaman da rasarwa bada'an da farawa wa i'adatan da maidawa wa isabatan da bada lada wa iqaban da kuma hukuma duka wannan shine ayyuka ta'ala Allahul malikul haq shine mulki na gaskiya la ilaha illa huwa babu wani mota da gaskiya sai shi rabbul arshi ubangijin al'arshi alkarim mai girma fa kaifa bima ta ta wato shine ubangijin al'arshi amma al'arshin nan mai girma to yaya abin da ke karkashin al'arshin kuma wa ma hada bi da abin da ya kewaye da shi minar mawuzi mawjudati na abubuwa samamu ka'inan ma kana duk inda suke wa wasafa al'arshi ya siffanta al'arshi bil kayan da cewa mai girma imma li annahu minhu wurin dai daga cikin ne wahyu ya zo allazi minhu al-qur'an a cikin su kasa akwai al-qur'ani al mai girma Aure alkhairi ko kuma alheri wal baraka da albarka wa rahama da rahama so da ka al arshi wanda ya ce wa ya komi to shi Allah shi ne ubangijin al arshi na'am Allah ومن يدعو مع الله إلها آخر wanda duk ya bauta ma wani Allah ba Allah ba ya ga wani Allah daban ya bauta mashi ne ya abudu dan ya bauta mashi to wannan ba komi labar hana lahu babu wani hujja gare shi biyu da ai sifatan tashi ba wani abu ne bayyana ne la mafhumun la sai an tambaya ba duk wanda ya bauta ma wannan Allah ba Allah ba ka inna ma hisabu wuce sakamakon shi sakamakon aibin da wanda ya bauta ma inda rabbi yana ganin ga ubangiji shi an ainihu la yafdu wa kafirin shi Allah bai ba da rabo wa kafirai ai la yas'adu kafirai ba su samu rabo ba su arzuta saboda haka in ka ce ka bauta ma wannan Allah ba Allah ba ka bauta ma waye duk abin da ka bauta ma to in an je can ba ruwan Allah sai ka ji shi ya baka lada amma an tafi lahira ba ruwan Allah da kai saboda haka kai wanda ka bauta ma shi ne maka sakamako Allah shi ya yi mu وقل ربي فيك شيء ربي أبصر ذنبي الله كمن غفر ذنوبي mu'minai warham Allah ka rahama lil mu'mina da mu'minai fi rahmati ziyadatin al maghfira ay mana ay rahama bayan gafara ƙara wa anta khairu rahimin Allah ta yi mafi shi masu rahama afdalu kai ne mafi shi rahimin a masu rahama inda da ake sura da sifatil mu'minin sura ta fara da siffa na mu'minai wa khatamat ta cika bi izni bi istighfarin ga da masu musu gafara lahum gare su wata rahama da masu rahama Wasu mazan ara ta amila ke su sai ya ta taro a sanin aqida sanar da aqida ta ingantacciya to Allah shirya da mu abin da muka faɗa cikin wannan sura daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya gafarta mana za mu ci gaba da sabuwar sura ita ce suratul nur madaniya suratul nur sura ta haske to Allah ba mu haske wa hiya sintani aw arba'un wa sittuna aya 62 ce ko 64 wa mawdu'a ra'isi abin da ya karantarwa al-ahkamul ijtima'iyya hukunce hukunce na tarayya wa adabiha da ladubbansu mu musulmi hukunce-hukuncen da ya shafe mu na tarayya da kuma ladubban wayannan hukunce-hukunce Yeah. da no Allah mai rahama هذه سورة أنزلناها الله يتوانا سورة ودى مكسوكة دائتا أنزلها أنزلها الله مرة واحدة الله يسوكة دوانا سورة شودي بدا لشرف ما فيها سبوة الجمع بنتك يسكوانا سورة من أحكام العفاف لو كنت كنت نكامي وستدر سورة وبيها دوانا من الآداب من الجلد wafara zinaha Allah ya ce muka farla ta ta ko wafara zinaha wato muka farin wa ƙuri'a mushaidar ne kasuwacin furudi shi saboda yawan farin laya cikin ta wanzan lafiya Allah ya ce mun suka cikin wannan sura ayatin bayyana cikin ayoyi bayyanannu wa bihajin ajilalaji masu bayyane wajen shiryawa ajilat mashiryawa la'allakum tazakkarun ko tazakkarun dan ku astu ayar tattaizuna a shi ya a hasana idan ku samu rabo ne ko azu da garkar da hukunce-hukunce nata fima bai na kuma a gari da ke cikin ta wato a yi da tsakanin lallai ko ana allah ba musa ta sun mashara'a ta allah fi tafsili ma jikira sannan allah ya ci gaba da rarrabewar abin da ya ambata min al'ayata da bayyanati na daga ayoyi da aka ce bayyanannu saboda abi hukumin zina sai ya fara da hukuncin zina li'annahu ashadd fitnatan domin zina ita ce mafi tsananin fitina fi kulli mujtami'in insani dukkan taron jama'a ba ce daya duk inda aka ce jama'a sun taru maza da mata wato babban abin cuta cutuwa ko kuma dai fitina a ciki shine wato zina Allah ya tsare mu fa qala Allah ya ce Thank you. azaniyatu wa zani sai Allah ya ce ya mace da shi namiji ai a gairin ban banda waɗanda suka taɓa aure yanzu ke na ana magana ‘yan mata da samari mazinata su za a faɗi hukunci su su na kafin wani hukunci a zaniyatu wa zani ai ma zai kira masu lumuta da wani A fajiru su wayannan guda biyu in an kama sun yi zina fajiru kulla wahidi A ma kowannen su bulala mi'ata jalda bulala ɗari yaron da bai taɓa aure ba a kama shi ya yi zina yariyar da ba aure ba a kama ta yi zina za a ta kowannen su biyun za a yi ma kowanne bulala ɗari a buge shi yuqalu jaldahu ana ce ai darabahu jindi jindi an buge shi ah, wai da ana zalika bi sunna ana kara kuma akan sunna ta gari bi an a dauke shi a mai da shi ba kowa wani gari a kulle shi shekara guda warrake ko alal nisi in kuma bawa ne sai a bashi ya mashi guda da hamsin in ma zuciya wakon dimashin mar'a an gabatar da mace aka ce a zane ta wato ya mace fi zina da zina li'anna shahawatar wuku fiha sha'awa ta afkawa cikin zina akawa min ya fi ƙarfi da ita mace din fi da namiji an وأكرد أن يجرد مشي في سرقة كساتا لأن الجسارة domin ƙwarin gwiwa wani jara'a da ɗaukan tsanin tsaurin kai fihi ya fi abu yana da namiji shi kuma a ƙawa min hada da ya sauce sai aka ce ku wasariku wasarikatu barawo da barauniya nan kuma aka ce azani wa zaniyatu wala tafriqun a rafatun dinin dinillahi kada wani tausayi ya kama ku game da su wa'annan wanda ya mahulala dari dari nan to kar a ce wani abu ya tausayi ya kama ku daga cikin addinin Allah wannan hukunci ne na Allah kar ku wasa da shi kar ku bar shi dole ne ku yi shi ai hukumu bi an kun sha min haji ma a ce kun bari ba ku masa haji ba in kun bar wannan to wannan ba kowa kai ba ku ne ku yi ku? Allah shi ya yi da sharadi in kuntum tu'minu billahi in dai kun yi imani da Allah ku musulmi wal yawmil akhir ranar ƙarshe ai yau mai ba ya tashi kiyama to kun ga wannan fi hadha tahridun ala ma qabla shar'i anna akwai kwadai zuwa ga abin da yake wani gaban shar'i wa huwa jawabu aw dala ala jawabi wali yashhad azabahuma wato wannan zai mashi wannan bulala to wasu kuma wani za a yi na bulala a ce akwai masu halartar fatan wasu jama'a suna nan suna kallo mina da mumini daga muminai wato in za a yi masu bulala da mai zina da mazinaciya namiji da mace sai a haɗu guri guda a kawo wasu muminai suna kallo su kuma don su daidai cewa lallai a yi masu azaba arba'atu mutum hudu li'annahu ma qallu adadin bi shuhudi zina sune kun san shi in za a ce a shirin da na kusan mutum hudu ne za a ce ko sai mutum hudu sun gani sun tabbatar to zai a ce za mutum hudu suna kallo ana masu bulala wadda da talatatun ko kuma a ce mutum uku da li'anna awwalu adadin shi ne za a yi jami kun ga mutum uku ne farko wadda islami ko kuma a ce mutum biyu su halarta li'anna shahadatun ala Fadil hajji domin shaida ce ta zartar da hajji su ala ayi hali to akan wannan aya mun mun ji a bayan abin abinda Allah ya ga mana anan wanda muka ji yanzu an ce dole ne mai wannan hukunci in kuma ba mu yi ba amma dai aka kama aka samu na sharadi wanda za su wanda ba wanda za su yi wannan hukunci in ba ku wannan ba ai masu yin wannan in sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe <laughs> in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun imani da Allah ya kashi shin ya za mu yanzu kun ga da uwa suke da mun na fara fafa shi haka abin da ya gagara mu na fara nan da lokacin da aka ba shari'a musulunci ai an samu wanda suka yi, na muna sa a masu bulala Kashe ba ne zai ba mu kashe ba amma dai bulala dai wanda ake kashe ake bulala an yi masu bulala da yawa na gari an mashaya giya su ma masu bulala an ma masu kadafin su ma masu bulala su Allah ya tsare mu to mu je mu ci gaba mu ji فذلك azani shi mazinaci namiji la yanki bai aure ba za a aure da shi ba illa zani ya tafi mace ita ma mazinaciya wato budurwar da ta yi zina a kama ko namijin da ya yi zina a kama aka san mazinaciya ne to wannan ya yi aure wannan aw mushrikatan ko kuma mushrika ko dai a wani zaniya ko mushrika Allah kyauta wa zaniyatu ita kuma zaniya la yankihuha ba mai auren ta illa zani sai shi kuma zinaci aw mushrik ko kuma mushriki aha ai almana saboda ne kulli mai ma kowanne ne danganta da abin da ya dace da shi ma zikira ya annar galiba domin mafi rinjaye annal ma'ila ila ila zina wanda ya karkata zuwa ga zina la yarda fi ne ta yi sawali bai kwaɗan yin aure ya yi na ta ƙwarai suna ji ko wanda ya gina ta dama shi mazinaci ne to irin yayan ɓarnan da ba su na yayan masu kamewa bai ya ce, ita kuma mazinaciya a mace la ya gauti ya sulha la yalzamu fiha sulha ba ta za ta zauja fiha sulha ita kuma ba ta mazaje masu kamewa wayanda ba mazinata ba fa inna mashakila mushkilar illa illatul unfa wato illa ne na tarayya wata gawun da kuma tarayya guda guda guri daya wal makhalamatu sababun lin wannan sabawa shine dalilin nisan ta wannan da kuma raba wahore mazalika an haramta wancan aini kahul zawani auren mazinata alal mumini akan ko to ku muminai wa'inda ba mazinata ba an haramta muku auren mata mazinata a al'akayari ai muminai zababu da annahu tashabba bil fasadi domin yana kamanci da fasikanci a ce mutum ya yi ayya aka yi aukarwa wata arudin lintuma ana bijirowa da hutuma wata sababin lissu'il makala yana kawo mummunan magana nan muna ganin wani ga malama da maya wata karuwa ga shi wani mutum muna ganin wani a wata karuwa ji a wurare fi nasabi fi wa zalika da kuma suka wajen na dangantaka da wani wanda muna da fasin daga cikin ce. wa tarihin amma dai wani haramci littan zi don tsarkakewa wal karaha da kuma ki bi dalilin ƙauyen ta'ala saboda akwai magana Allah za su nan daga baya wa an kiyo da ayaba minku da Allah ya ce ku auren da gwagware mata daga cikin ku ko kuma mazan ma eh, sun ma zakara fi ma ya ci hukumar ƙarfi fa ƙara sannan ya mace hukuncin ƙarfi ya ce wallazina muna jin da hukunce-hukunce a wannan sura wallabi na rumunan musana ce waɗanda suka jefi musana al'afifatin masu 'yan mata masu ko mata duka masu kamewa bai zina alhalin ba su kuka jefe su da zina waɗanda suka yi wannan sun malami a tubi ai ba shi shuhada ta ce wancan ta yi na baka zo da shirin guda hudu ba ala zina hunna akan wannan zina ta fi zuriya cihin da ganin da ganin su to duk wanda ya je wannan magana aka ce fajini duhum ku yi masu bulala kullu wahidin minhum kowanne ɗaya cikin wayannan masu kazafin na mujalla bulala tamanin ai mutum kato ya yi ƙazafi a ture shi ya musu bulala tamanin wala ta mun lahun da kuma bayan wannan bulala tamanin ba ku ƙara sashe da su fi shayin da komi abada har abada wa ulai ka mai fasikun, wadannan suna cikin fasikai da yake yani yin kabira dan su da babban zunubi wanda ji ƙazafi babban jini ne ashe kenan ba daidai mana mutum ka ga mace na tafiya ka ce kai an shirgu mace amma suna can banza ba daidai ba ya sha irin wannan kenan kana wannan kamar kana ƙazafi inda za a kai ƙara ga hukuncin za a yi an kuma ba a yi ba ka gaji matsayin ka biya gurin Allah Allah ya kiyaye mu na'am إلا الذي خافوا مما Allah ce illallah tabu sai suka tuba in ba da zalika bayan sun yi karrafi suka tuba wa asalahu amala suka gyara aikin su fa inna allaha ghafurun lahum to Allah ne gawara ne gare su ai kadisu yin wannan kadafin da suka yi rahimu mai jin kan yin gare su bi ilhami yadda Allah ya ci musu a tauba ta tuba a badiha to da ita wannan yanke hifisti wannan fasikanci nasu ya kare kenan wa tuqbalu mu za a da su wannan yanzu wata magana wata magana kuma wakila ta ce ku tuqbalu ruju'an bil istina'i ai ba a karɓar sun dawo da wannan ruju'a ilin jumla ila jumla akhira ilin jumla ila jumla ta ƙarshe amma wata fagal ayyamat al-arba'a malamai guda hudu sun itibari ala adamin ruju ila istihna'i dawa ga wani dojuwa da aka ila ula za ka fanna warko wani ya kauluhu da aka ce fajiri duhun su bulala falƙajihu shi mai ƙarfi ne jallidu inda jami'i za a yi makushi bulala duka a gurin duk malaman nan sawa'un bulala ne sai an mashi ta ba a wulan inda mutum ya yi ƙarfi to ko ya ce ya tuba a lokacin to sai dai mashi bula ya tsamani to Allah dai shi ya yayi na'am sun manta kara ila hukumin li'ani sannan aka tashi kuma zuwa hukuncin na li'ani Thank you. to wallazi ne da azwajahum waɗanda suka jefi matansu bi zina da yin zina wala ne kullum su dawo, alhalin ba su da shaida alayhi kan shi illa an su sai kawunan su wa ka zalika li jama'ati min sahaba wannan ya ga wasu jama'a da cikin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shahadatu hadin to shaida arba'u shahadatin lillahi zai shaida sau hudu da ya yanke da Allah innahu as sadiqina shi yana da gaskiya fi ma rama bihi zawjatahu min zina da yace matar shi ta yi zina din nan to sai shaida guda hudu yana cewa wannan abin da faɗa gaskiya ne Allah da ya ƙara tsare mu na mawalka da sai tun na biyar kuma zai ce la'ana Allah ta tabbata a gare shi inda ya ƙarya yake yi fi zalika a cikin wancan a dai duka wannan abubuwa ai ya yi muni ko ah, wato shi ne kamar mutum zai ce أشهد بالله لرأيتها تزني ashahadu billahi da ra'ayatuha tajri wannan yana cewa na shaida har ga Allah ya ganta sau hudu tana yin zina to na ƙarshe shine ne wanda sai ya ci to la'ana Allah faranatullahi alaihi in kanu min alkazimin la'anta Allah da tabbata a kashe inda ya ƙarya yake to wannan kun ga ya fita kenan ko eh, to sai kuma wani wai da yau wai da yau wato abin da zai cin kuɗe mata ita kuma an hal azaba abin da cin kuɗe mata azaba a wannan haddi na zina allazi sabbata bi shahadati wanda ya tabbata da shaidan mijinta to ita ba shi ne ya an ta shahada ita ma zai ta shaida arba shahadatin billahi shahada guda hudu ga Allah ce innahu lamina al-kadibin shi yana cikin makayyata shi ma ya ma da shi abin da ya jefa da shi ma'ana ba ita ba ita ba ta yi ba fata kulu ashhadu billahi ma zanaiti ashhadu billahi ma zai wallahi na yanzu ni ban yi zina ba na'am والخامسة أن تجعل الله عليها لا بيار za ta rantse ne na biyar ta shirya. hushin Allah ya tabbata a kanta hushin Allah ya tabbata a kanta in ka na nuna sadiki ne inda shi mai gaskiya ne zalika a cikin wancan mun ga wannan wannan abu ya mana fata bulu gadabullahu alaiha in ka na nuna sadiki wannan aya kuma dai Allah ya kyauta to mu ci gaba kawai amma an yi haka fashi ke na ba auya da kansa da in duk sun yi wannan to shi ke aure sai ya buba wani ba sai an ce wai a zo a raba ba a zo a yi kaza kaza ba wani shi ke auren ya mutu ba ba abin ba kuma ya tsakanin su wadanda falla alaikum bakin falla Allah kan kuwa rahmatu da rahama Allah bai sitir da yadda Allah ya sirta ta ya sitir da wannan ya zalika cikin wannan magani da wani shi wa anna Allah tawabu Allah kuma mai amsa tuba ne a bi kabuli tauba yadda Allah ya shi yake amsa tuba mai manta baka wanda ya tuba an kulli zanni akan dukkan hakimi ne bacin haka hakimi kuma Allah ya mai hukunci kima a kama bi mai hikima ne cikin abin da hukunci da shi fi zalika a cikin wancan gari da wani wannan aw bi da hukuba kuma mai gaugawa ne ga hukuba mai manyan ta ga wanda ya cancance ta bilhudu hudud yayin haji da haji al mukmal tafsi tafsila wanda suka gabata muka a arabe sun manta kala ila hadisul idiki to

wani mafi muni mafi munin ƙarya wanda aka yi ma aisha ala aisha ala kara mata yarda aisha ummin mu'minin radiyallahu ta'ala ana a bi ƙarfiya aka mata ƙarfi wasu batun yanku ana gaya masa ba wasu jama'a daga cikin ku jama'atun minal mu'minin jama'a daga cikin mu'minai ƙarar aisha aisha allah ƙara mata da ta ce fi ta ayi ni a dalli ahalinki wajen wajen wato bayyana adadin wanda suke wannan ƙaryar ta ce hum hassan bin sabit wa abdullah bin ubayy bin salul shugaban munafiqai wa mazahu wa hamna da mazda da kuma hamnatu binti jahashin ita ce zaujatu talha bin abdullahi da ita ya cikin masu wannan aikin Allah ya ce la ta hasabu karfi ku tsammanin wannan ayyuhal mu'minuna ghairal asban ba to ku mu wayan da ba usba din nan ba wayan mutanen ba wayan su da wannan abin ku sauran mu'minai kar ku tsammanin wannan abin sharran lakum sharri ne gare ku lima asabakum fi saboda abin da ya shafe ku a ciki balin wa khairun da kun wani alheri ne gare ku duk hisabi kun bihi sawabul azim za ku samu lada mai yawa akan shi wa zuhuri karamatihim ala da kuma bayyana karamar sakun Allah bi zali samani na asharata aya da saukar da ayoyi guda goma sha takwas a tibara a cikin wajen kukutar da ku wata azimin sha'ani kuma da kuma girman sha'anin ku wata hawi al'azizi wa iri da kuma wani wa iri wato tsacewa mai tsani liman ta kallon fikun ga wanda ya magana wato a cikin ku wasana'u da yabo alaman zanna bi kuma kairan cikin ku wanda ya zaton alheri wa asirin kissa to asalin kissar qalat aisha radiyallahu anha wato Allah ya kara mata yadda aisha ta ce kana zalika fi gazwati ta'ani gazwatul al-murisi'i wani yaƙi ne da aka yi wasu sama gazwatu musu mustaliki ƙaunin juwaira mutanen juwaira juwairiya ita juwairiya ɗin bintul hasi biyar hasi bin abi da rarin wato biyar abi da rarin umar mummina wato uwar mummina to a garin su ne da aka yi yaƙi ya wannan abin ya faru fatsalar aisha aisha ta ce wa zalika ba da ma an gani hijab bayan ya saukar da hijab kawai ya gami na ya gama da wannan masaukar da hijab wa raja'a ya koma wadana minar madina ya koma kusa daga wannan garin wa azama dirahili rahili lailati cikin dare ya ce manzo Allah ya yi umarni shi a shashi a yi tafi ta ce ita kuma aisha nan ta riga ta tafi mashaitu wa tsabaitu sha'ani na tafi in je in biya bukatuna wa aka baki ilar rali bayan na gama biyan bukata ta sai na dawo gurin wani abin hawa na wato gurin kumina fa'ilan aka bi in kada sai na dawo kuma iska ai abin wuya na ya faɗi abu kasar mu mala'ika lada farajatu an na dawo ina neman wannan abin waya nawa wa milu wa milu hauda ji aka dauke abin hawa na wanda ake huwa mai rukabu fi wanda ake hawa ake dora na shi ala ba'i akan rabumina su masu ɗauka da suka ga jama'a ta riga sun tafi ana ta tafiya su ma suka ɗauki wannan hau da ji wato wannan nan daki aka ɗauke shi aka doya akan kan an ɗauka tana ciki ya su buna ne fi suna da manin ni ina ciki wa jin nisa wa khifafan su matan zama irin ma ba su da wani ƙarfi innama ya kulle ulka suna cin ulka ne me ulka wato na abinci ai suna cin abincin dan kaɗan, ba su cin abinci da yawa Sau da haka ba su da ƙarfi sun ɗauka dai da suka dauka dan nauyi da suka sun ɗauka tana ciki Sau da haka daga baya wa wajacci akadi na gane wannan abin wayanawa waje ci ba da masaru na zo bayan su mu jama'a sai ga sun tafi Fajar fajalastu fil manzilin ladhi kuntu fi inda na tafi nan na dawo gumi ne na zauna wajen ni ina damani ne an daga tsawon sayar kudu ne ya sayar kudu ne ina damani mutanen za su nemi su ce ina wance bayar ji una ilayya su dawo zuwa gare ni saboda haka yana dan zauna na ina ne ai ra'adu ba ga a gani ba ina na ne fagalabat ni ainaya sai na ya rinjaye ni fahimta ya ne bacci wa kana safwanu shi malam shi kuma safranu shi wani sahabi ne shi abin da yake yi don an je yaki zai tsaya sai duk kowa an tafi ya koma ya ga in wani ya yi ya ɗauka ya kai mashi sai da aka safwanu kada a shi ya tsaya shi ya shi safwanu yin wara ya shi a bayan wannan runduna fa'adlaja wata hadda ya yi lokaci tsawo tsawo an nazala min akirin da ya sauka ƙashen dare min istirahat da hutawa fasara minhu ya tafi da gare shi fa asbaha fi manzilihi inda ya tsaya shi a wannan filin har gari a wurin inda yake fi manzilin shege shi a wurin da aka taro na wannan yaki fara sawadin insani sai ga duhun mutum haka na'imin wani kamar ga wani mutum can na bacci aisha shafsiya alama ta mutuntaka rafa ni hina ra'ani da ya gani sai gane ni wa kana rani qawli hijabi kafin a yi a san hijabi ya riga ya san ya riga ya gani fastaiqaitu bi ja'i sai na farka saboda ja'i na shi na arafa ne lokacin da ya gani kawai ya gani ni ne kauli suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce shi ne ya farkar da ni da na tashi ta kamar toyoyi sai na rufe huska ta bijin babi da mayafina ai ga ɗaya ce bin malaba na rufe shi da mayafina wallahi in ji aisha ma kallama ni bi kalimatin shi wannan safwanu bai min magana da kalma ɗaya ba wala samiki minhu kalimatan ban ji wata kalma daga gare shi bani kuma gaira istirja'i bayan cewa dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina na karahi latar lokacin da ya fito duk kusa da ya kuma shi wa waje ala ya biya na taka kafar ta faratu ha na kan wannan taguwa kan da ya ya kudu ni ya kudu bi ya mina ya tafi yana ja na ya kudu bi ila ya kudu ya kudu bi rahila yana jamu wannan taguwa wato wannan ya kuma hatta a ta yi nan har muka je ga wannan rundunar yaki ba da ma na zalu mugina bayan sun sauka cikin zafin rana a fi na zahira ai min hauba waki fi na fi makan suna tsaye a wani guri wa gara min shidda da hali wato ya tsanin akwai tsanin zafi a gurin bayan sun yi so sun samu jama'a to a nan gurin ne da aka ganta tare da safanu yana jawo mata wannan a nan ne fa halaka man halaka fiya mai halaka ya halaka game da ni wa kana da sai la kibrahu min minhum wanda ya yawan jibinci mafi girman wannan shugantaka daga cikinsu shi ne abdullahi bin rayyar bin salul shugaban fito sun shi ya ƙara yin jagora kai kai kai ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ya ta wannan magana ah, ai rawa hulun ba shekani ƙarshe ala sai Allah ya ce da kullum ri'iminin ga kowanne mutum daga cikinsu dai a kan shi mafita saba mina ismi yana da abin da ya dauka ya abin da ya aikata ne daga zunubi ne zalika a cikin wancan wallahi ta wallahi hu wanda zubinci mafi girman wanshi kuma daga cikin minu daga cikin su ai to mala eh, ta hamilu ma wato wanda yake mafi girman zunubi din shi kuma shi mana da shi kawai da saboda bil khawdi wanda ya fara da kusawa fi a cikin wannan magana wa a sha'ahu ya watsa shi wa huwa abdullahi bin ubay shi ne ji abdullahi bin ubay ya kutsa, ya maganganu ya watsa magana wace shi abdullahi bin ubay bin sami Allah ya kiyaye da halin shi lahu azabun azim aga yana ma wata hunta yana da azaba mai jama akan shi huwa na yasa sai wuta fil akhirati a lahira to Allah shi kiyaye na'am wala a laula laula da za a yi sami mu لولا إن سمعتم جن المؤمنين والمؤمنات بأمسهم خيرا

in hina sami jimu lokacin da suka ji shi zannar mu'minuna ai mu'minai wal mu'minati mu'minai maza da mata baki daya bi amsun kawunan su ai zanna babin min babi da zaton sashen su da sashi ai khairin alheri ne ko wa qalu ce haza ifkum bi wani ƙarya ce bayyana kazibun bayyin fi na al-qiyam ai zanantum ayyuhal mu'asir asuba wa kuntum ku a wannan asba kun zata kuma kuka she launa hmm? eh, lokaci ya yi jawo karanta aka laula jawo alaihi laula jawo alaihi Allah فإذا لم يأتوا بشهداء بشهداء يقولون فأنت اللهم الكاذبون هم الكاذبون هم الكاذبون يقول هم الظالمون هم شافوا سؤال لا يجوز أشي شنو ko da dan da da dai sun zo lalla halla ja'u su wannan asba alai akan shi da arba'ati shuhada da su da shaidu guda hudu ai shahidu wa shahidu wanda suka shaida wannan fa idan lam yati bi shahadai yayin da ba su da shaida ba ayati bi shahadai fa ulaika to wa'annan mutane masu wannan magana inda Allah wurin Allah fi hukumi ga hukunci shi humul kadibuna fihi ƙarya suke to Allah shi da mu Allah ya kiyaye mu Eh Allah ya ƙara mana imani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ya gafarta mana eh, abinda muka sani Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abubuwa masu faruwa a cikin ƙasa har yanzu Allah ka mana maganin na musiba Allah ka samu zaman lafiya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka kare mana sharri wani iri Allah ka zama da wannan yanki namu da ƙasar mu lafiya lau Allah ka taimaki gabanin mu Allah ka shiryar da su ka dora su akan daidai wayanda ba su daidai Allah ka dawo da su Allah ka shirya mana da su zama mutanen ƙwarai Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka sanya mu ka tsara mana imani Allah ka amfana mana zuriyar mu Allah ka musu albarka Allah ka shirya mana da su kuma Allah ka ba mu kuma Allah malam a mana addu'a dai a tsara akan abin da ake wani abin da ne